أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yarda ita muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da kyakkyawan aiki wanda zai yarda da shi don ya ba mu abin da ya tanadi mai kyawo na wannan duniya ɗin da kuma na ranar gobe lahira bi iznihi ta'ala uwan musulmi a nan wurin cikin wannan bahasi namu wanda muka kawo wanda yake magana kan ma'ad wato imani da ranar lahira ranar gobe ranar ƙarshe shi wannan bahasi dai wanda yake bayani kan ita wannan rana ɗin wadda ke jiranmu ko mace wannan duniya ɗin da wannan rayuwa ɗin wanda mu mu yi ambatanta da rayuwa wadda ke jiran mu alƙur'ani da riwayoyi suna tabbatar mu da kasanto wannan rayuwa din. mun ce mafi yawa hankalin wasu daga cikin mutane in a bar su da hankalinsu ne suna mamaki sannan suna ganin ma wannan abin yana nesa da hankali a ce wai akwai wata rayuwa wadda ke shirin mu ba su gaskatawa ba su yarda suna ganin abu ne wanda ake cewa wai mustahil wanda ba yiwa to amma mu sani kamar yadda muka ce alƙur'ani saboda ya yi ta bayani bayanin da ya zo da shi na ayoyin da suka yi ishara kan zancen ma'ad kusan sulisin alƙur'ani ne saboda haka nan a nan wurin za mu ƙara kawo ayoyi na musamman wanda suke bayani kan cewa akwai wannan rana ɗin mu ƙara hidda shakku in ma muna da shi wanda kuma bai da shakku ya ƙara samun imani game da wannan rayuwa wadda ke jiranmu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bayan ku duba bayan wani abu na nuni da Allah ya yi farko abin da Allah yake so da mu mu imani da shi bayan mun yi imani da shi akwai imani na mala'ikun shi na manzannin shi na littattafan shi wanda ya aiko ga sunan to sai yake rabawa da kuma imani da ranar lahira kenan kusan muna iya ganewa wajabcin imani na lahira shi yasa ma kuma malamanmu suke cewa yana daga cikin mi usuluddin daga cikin usul ginshiƙai na addini imani da na ranar ƙiyama da rayuwa ta lahira wadda ke jiranmu a nan wurin aya da za mu fara kawowa inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa innal ladhina amanu wal ladhina hadu sai ya ce wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنا بك يا رب yana cewa Allah subhanahu wata'ala wanda suka yi imani suka yi imani da Allah zai zo bayani innal ladhina amanu da kuma wal na hadu wanda suke yahudawa wan nasara da kuma as-sabi'in an-nasara mun san su wane ne wanda muke kira kiristoci masihiyai masu imani da addinin annabi isa sannan wasabi'in as nan wurin malaman mu sun yi ta kawo tafsirai na sabi'in yana da ma'ana daban-daban ko ka ce sauran addinai wanda suka yi imani da sauran addinai wasu musamman Raghib al-Isfahani ya zo da bayani cewa ita kalmar saba'in ta haito ne ko ana nihi wai mabiya na annabi Nuh alaihi wa ala na salam kenan mabiyan annabi Nuh suna ake ce saba'in sannan kuma saba'in yana ba da ma'anar waɗanda suke suka yi inhiraf suka kauce daga biyayya ga Allah kenan amma nan wani ana nihin wasu daga cikinsu cikin wannan aya ɗin kenan wanda suka yi imani da Allah da wasu daga cikin Yahudawa da wasu daga cikin Nasaru da wasu daga cikin Sabi'in Allah subhanahu wata'ala ya ce sun yi imani zaka same sun yi imani da Allah amana billah man amana billahi wal yawmil akhir sun yi imani da Allah da kuma me wal yawmil akhir wanda muke cikin bayani kan shi ba wai imani da Allah kawai ba a'a kuma imani da ranar lahira wanda a ta'abirin Qur'ani ma nan wara sai yake cewa rana ta lahira amma bayan yana nihin kenan ranar hisabi bayan wannan ranar hisabi akwai ci gaba da rayuwa ko babu kenan in kai imani kawai da akwai ranar hisabi ranar lahira kenan ranar ƙarshe wadda daga ita sannan za a kawo wata rayuwa sabuwa ‘yan aljanna su ta yi aljanna ‘yan wata su ta gidan wuta kenan abinda alƙur'ani shi ma ya zanki dawa ranar ƙarshe shi yasa mu muke cewa ranar lahira tana wa asalin ɗaukar wannan rana da muke cewa ta nan ne a taƙaice dai ba wannan shine babin mu ba amma mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya raba imani da wannan ranar ƙiyama ɗin da imani da shi kun ga kenan abu ne mai muhimmancin gaske a alkur'ani muna gane cewa wannan rana ɗin tana da muhimmancin gaske a wurin Allah sannan Allah yake cewa wanda suka yi wannan suna da sakamako mai kyau wanda ranan nan ba su jin wani tsoro ba abin zai same su ba babu wani razana da ke gare su sabanin waɗanda ba su yi imani ba to dan ba su yarda ita ba da sun samu kansu wannan ranai sai firgita me ke faruwa ne duk za su ruɗe saboda daman tun duniya ba su yarda da wannan rana din ba ba san tana zuwa ba sannan wata aya wadda zamu ƙara inda Allah yake cewa qul liman ma fi samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahma kataba ala nafsihi rahma la yajma annakum ila yawm al qiyamati la rayba fihi la yajma annakum ila yawm al qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Allah yana cewa a cikin wannan aya ɗin mai tsarki ita ma, ta cikin suratul an'am yana cewa ka tambaye su wane ne wanda yake da abin da ke cikin sammai da ƙasai za su ce maka Allah ne. Kuma Allah ya rubuta rahama da tausai ga bayan shi, ya rubuta akan kai shi zai yi tausai ga bayan shi. Sannan ku sani cewa, saboda wannan rahamar da zai yi, saboda wannan adalcin da zai yi wanda ya rubuta akan kan shi tunda ya riga ya rubuta sai haka ta faru to la yajma annakum mu da muka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba Allah ya ce gaba ɗayan mu sai ya tattara mu ranar lahira gaba ɗayan mu in kana so ma kaka yarda in kana so kaka yi imani da ranar lahira ya rage gare ka amma ka sani wannan wanda yake da musamman mu sani lokacin laraba da ka tambaye su hatta yanzu mu masu hankali daga cikin mu sun san Allah shi ke da abin da ke cikin san mai da ƙasai sun sani to wanda ke da wannan mu sani ya rubuta rahama akan kan shi ma'ana ya rubuta sai ya yi adalci wanda ya yi aikin kwarai sai ya bashi aikin shi na kwarai da sakamakon wannan aikin wanda kuma ya yi aikin banza shi ma zai bashi mummunan sakamakon shi da gidan wannan aikin wannan mu sani to tun da ya ɗaukan makan shi ya wajabta makan shi kudi ba wajibi ne ga Allah Allah ya ce ya wajabta makan shi Ka taba ala yin rahma sai ya ce to la yajma annakum sai ya tattara mu babu shakka kuma kudi ba hada lam ta ta'akidi akan cewa sai ya yi wannan aikin babu abin da zai hana Allah ya wannan aikin zai ta damu ranar da babu shakku a cikinta larai ba fi zai ta damu wannan ranar ta kiyama wadda shi wannan aikin nashi larai ba fihi ba shakku akan zai yi wannan aikin dina ba da wannan ma'ana ne. Allah ya ce to allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun wanda kawai suka tabewa suka yi asara tun wannan duniya din to da so ne wanda ba su yi imani da Allah ba amma ma da kai imani da Allah to dole yi imani da ranar lahira ranar ƙashe wadda ke zauwa ku duba wannan aya ɗin ta hito ta fayyace mu komi ƙarar muna gani shi kai sannan wata aya wadda za mu iya ƙara kawowa wa idza qila inna wa'adallahi haqq was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma saa inda nadhunnu illa dhanna wa ma masu bi mustaqinin a cikin wannan aya suna cewa idan aka ce musu alkawarin Allah yana nan tabbace yake me suke cewa bayan an ce musu yana nan tabbace yake ranar tashin kiyama tana nan babu shakku za ta faru sai ce kai mu dai zato muke kai ba da gaske ba ne sai su tambaye wa menene wai meye wannan rana sai suna tambaye wa mutane wa menene wai ranar tashin kiyama wai yanzu wannan mai wa'azin me yake son ya nuna mutane ranar ƙarshe bayan wannan duniya din akwai wata rana kuma daban akwai wata duniya akwai wata rayuwa da yana ne na bata lokacin shi yana bata muku lokaci kuma da ke sauraron shi irin abin da aka san ki gaya ma annabawa kenan wai menene menene ranar tashin kiyama kai ma da ke gayi kana zato ne haka suke cewa yadda suke zato sai su yi diban kowa ma zato yake yi su ba su yarda ba wa ma nahnu bimustaqinin abin da suke nuna kenan amma Allah sai yake cewa wa idza qila inna wa'ada Allah me yace ka saurara ku ji haqq yace da an gaya musu cewa wannan rana gaskiya ne tabbaci tana nan ma'ana Allah yana sai annabawa don haka duk aka suka sun ga mutane kuma haka din ne tana nan tabbace yanzu a gurguje mu je ga lokaci ya kare muna son mu kawo cikin ruwayoyi dangane da abin da shahara na tashin kiyama shi kuma mu ji musamman mu kawo ruwayoyi daga manzon rahma salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin yana cewa cikin wata riwaya shi kullu fi nar duk wanda yake macuci mai cuta mutane yana gidan wuta daga shin an ce gidan wuta ka san dai ba wannan duniya din ba gidan shi sakamakon inda zai samu gidan wuta kana gane mi manzan Allah yana sayi nuna mu ce akwai wata rayuwa nan gaba bayan wannan duniya din in ba ka bari mai zai ce kullum mu'adhin finnar kai a wani wuri ma yana cewa wata riwaya daban yana cewa inna Allah ta'ala yu'afil ummiyin yawmal qiyamati kama la yu'afil ulama ma la yu'afi ulama ma la ma la yu'afi ulama manzo Allah wa alihi yana cewa a cikin wannan riwaya din Allah tabaraka wa ta'ala yana afuwa da rangwame ga waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba daga laihinsu ba ne rashin yin karatun jahilai ne kun ba su samu damar yin karatu ba cikin rayuwarsu ba wai a su samu damar ba su ki karantawa ana cewa ba su da kuskure wurin rashin yin karatunsu ba laihinsu ba ne Allah yana musu afuwa yana musu rangwame saɓanin malamai waɗanda ba su yi aiki ba a wace rana ce zai musu afuwa tabbas ranar lahira sannan kuma wata riwaya ga lokaci yana korewa muna son mu kawo riwaya guda uku kamar yadda mu kawo ayoyi guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa thalathatun qad harrama Allahu alaihimul janna mutane guda uku Allah ya haramta musu shiga aljanna me ce aljanna a ina take aljanna tabbas tana wannan rana din ko kuma rayuwa wadda muka ce wadda ke nan jiran mu bayan mutuwa su ayin su ukun nan wanda Allah ya haramta mu shiga aljanna mudminul khamr mudminul khamr wanda yake shan giya mashayin giya sannan wal'aq wanda bai biyayya ga iyayen shi wanda bai girmama iyayen shi wanda bai tausan iyayen shi wanda bai ihtirama ɗinsu bai kyautata musu shi ma na daga cikin wuta sannan na ƙarshe shine wadda youth manzan Allah ya ce waye da youth alladhi yuqirru fi ahlihil khabath shine wanda yake tabbatar da duk wani abu wanda baya da kyau ga iyalan shi in sabo suke ba ruwan shi da shi ba ruwan shi da karkata su su ki mu Allah ba ruwan shi fasikanci su yi ba ruwan shi shahodiya su yi ba ruwan shi ya manta da Allah ya ce ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara a nan muke dakatawa saboda ƙwarewar lokaci sai kuma cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin